Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu ci gaba da hira ne da muka faro a wancan mako inda muke tattaunawa da Malam Misbahu Lawal Didi wanda ya kirkiro wasan guragu ko kuma kwallo ta guragu a Najeriya. wanda kuma a yanzu take ci gaba da bunƙasa amma kafin sannan kamar yadda muka ce a wancan mako mun fara jin wake-wake da aka bugo mana a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. ilimi ya da tsangwama komai, eh. tunda ya sani ya kammala komai. Eh. shagwar mai kuma na kasa gare shi baya ganin komai Allah taimaka wa mai kamin kifi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi kunta ta shi shi ake wawa wazo eh. da ku a baya shi kadai ne ba a so eh. in ya zo guri a ce Ba mutane ba sa so yi ilimi ya wuce wasu da fifi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa To muna godiya Muhammad Ibrahim da wannan waka da karera mana. To bari mu malam Misbahu mu ji shin wani irin kalubale ya ci gaba da fuskanta ka yi karatu ne? Eh na dan taɓa wanda zan iya don eh, gaskiyar lamari na gamu da eh, rabuwa da iyaye a cikin ɗan shekaru da ina shekaru na karanta. Mm. Don eh, wajen shekara ashirin yanzu da kusan ko talatin da waje abu muka rabu. A yanzu dai da nake gaya maka ina sociology ina digiri a University na Abuja. Wannan abu da ka kirkiro gashi sai ba da karatun ne ma ka kirkiro shi ba wato basira ta yi aiki kenan. Shin ah, ah. wani ƙalubale ne ka fuskanta a lokacin da kake fafutuka ganin wannan abu ya zama yadda ya zama samu yanzu nan? A kalubale gaskiyar lamari shi ne na rashin kuɗi. Don mutanen tun da muka fara abin nakasassu da kansu ma suke waya ana tun ma ba waya. mun kan daga wani gari ka je wani gari ka ce kai na ga gura guna kwallon mu fara hmm. da mutanen mu da kansu suka ta fiyaɗa. to babban kalubale gaskiya da muke muka fuskanta babu kamar kuɗi na ɗaya na biyu kuma kayan wasan su kansu saboda ita wannan rola din musa ta a doka ce amma ba ita ba ya kwallo ba kamar mutum ne shiga kwallon kafa ba tare da bid ba Mm. gudun kada a samu larura kuma eh, shi ya samu kace dole a yi a kanta kuma ba eh, abin nan ba a Najeriya ake ba mm. yawanci ana so shi ne da kasashen waje kuma mu ba mu da kuɗin da za mu ce bari mu siya mu wadata mutane mm. kuma eh, yawanci ma dai a takaice kusan ko ina ma yanzu muna amfani da abin da ake kira kamar takubba ne sakan hannu wanda wani su wasu sun gama amfani da sai mm. mu kuma sai mu ci amfani sai mu ci gaba da amfani da mm. to irin wayannan abubuwan gaskiya su ne manya-manyan kalubalen da muka fuskanta mm. kuma har yanzu ma dai ba sun kare ba ne duk da gwamnati ta shigo kowa ya san gwamnati ta kaɗai ba za ta iya tafiyar da komai ba saboda haka ina ganin gaskiyar lamari mafita shine muna neman kamfaninnika na najeriya da na kasashen waje taimaka mana da gudunmuwar ba da kayan wasan nan da kuma kuɗaɗen shirya wasannin don muna ta kokari tun ba yanzu ba shekaru da yawa muka muna yi mana shirya wasanni a yanzu hakan nan ma wata shekaran da ya wuce wata watan watan goma muka yi wani wasa a kasar a jihar riba wanda ake kiransa world polio day kashi na hudu mm. wanda duk shekara muna yi don mu duniya wajen tunawa da ranar shan yin na duniya mm. wannan abu kuma eh, allah ne ma ya mu akwai irin su rotin su shigo su ne suka ba mu agaji rotin eh, eh, sun taimaka sosai hmm. akwai wani ma daga nan america wata kungiya eh, ana ta new ventures fund hmm. su masu sautawa gudunmawa ke taimaka mana wajen samun karfin yin wannan wasanni gaskiya muna neman taimako tsakanin da allah hmm. mutane taimaka tun da amfanin abun in na ɗauko maka shi ne na ɗaya mun canza tunanin su kansu masu kwallon na kasasu daga tunanin mafita shi ne bara ya koma mafita in yi abin da wani ma zai sha'awa har ya bani Eh, gudunmawar da zan tsara wa kaina karfin gwiwa da kuma kare mutuncin kafata. Mm. Duk wanda ya san dan kwallo da ba wani wanda zai ga gurguwa na wani abu ya kalle shi. Amma dalilin wasan nan na tabbatar maka mun sha mu haɗa mutum dubu biyu dubu uku wani zubin ɗari biyu ɗari uku su tsaya sun bar komai da ke. suna ta sheƙa dariya da annishuwa suna kallon muna taka leda wanda da yawan sun mm. ba mu eh, eh, abin da ake ta tasiri ne. Wa lalle lalle sun ya ma fi kwallon kafa abin da muke abin sha'awa. Eh akwai dole zai nishaɗi. To to to bari tambaye ka wannan wasan da kuke mai sauraron mu zai ce wai ta yaya suke yi ne yaya kuke yi ne zaka dan iya kwatanta mana? Yanda ake kwatantan yanda ake buga kwallon shi ne guragu suna hawa ya kaya ana bin kwallo a wannan ya gara wannan ana buga da hannu ba ma buga da kafa da mu ma in aka taba foul ne. Oh. So za ga guragu wanda ya kalla. Kafa ta taba yayi an yi foul. Eh, in dai kada kefi intentionally abin da ake rufi da niyya a mm. buga da kafa foul ne amma an kai ka zo kawai ka zo ta daki kafa ka kana gudu wannan ba laifi ba laifi mm. eh, yau saboda haka wanda suke son karin bayani akan abin nan muna da abin da ake kira website mutane za su iya za su iya zuwa website namu za su ga irin abubuwan da ake yi tun daga bidiyoyi har hotuna wanda za su gane menene ma ake magana kai yaya zan yi shiga website din misali yadda za ka shiga website ɗin shi ne yes shi ne www.arasokanigeria.com to muna godiya ko insha Allah za mu shiga mu ma mu gani ba ma masu sauraron su kadai ba <laughs> eh, yau bari in sake janka ya magana iyali fa kaya aure kana da yaya yaya abin yake yau na rayuwar yau da kullum a matsayin ka nan mai wannan harka ta wasannin fara soka dinnan To gaskiya kamar yadda kuka ce na kasa ba gajiyawa ne ba program ku nan. Mm. Na yi aure ina da mata ɗaya ina da ya'ya biyar. Mm. Kuma insha Allah muna godiya da ni da Allah ya mana akan haka. Mm. Amma ina son jawo hankalin mutane su gane Misbahu ba malalaci mutum ba ne don na iya walda na iya kasuwanci na iri-iri don eh, eh, fa daga cikin abubuwan da nake ma akwai kera keken kekunan guragu hmm. da kera ita kanta rolar da na girgira da kasuwanci iri-iri na yadda za a rayu hmm. ba tare da kasanci ba hmm. wannan abubuwa duk muna yi da mu rayu wannan wasan kuma wasa ne na na taimaka yan uwa da juna ba wai samun kuɗi ake ba muna yi ne a matsayin abin da ake kira volunteer muna yi ne a shugabanci ne na siyasa ake ni shekara hudu da a canja to gaskiyar lamari shine ba shine hanyar samu da aka dogara da shi ba amma kasuwanci shi ne abin da aka dogara da shi kuma alhamdulillah ana cikin rufin asiri. Mm. to kun taɓa fita wata ƙasa don yin wannan wasa? a gaskiya a matsayin mu na eh, hukuma ba mu mm. taɓa fita ba amma mm. abin da ya faru akwai lagos sun taɓa zuwa ghana state police akwai katsina sun taba zuwa ghana don abin yanzu ba ma a najeriya kawai ake ba akwai kasashe na afirka wanda suka fara kamar su ghana niger kamar nan fatalu. Eh, eh, duk suna yin wasannin. To mm. abin da muka sa a gaba yanzu ne ya gami mu haɗa kan Afirka a fara shi tun da abu ne dama Afirka muka kirkira muna so mu fara kamar yadda dokokin ciyar da wasanni gaba suke ka fara da ƙasar ka yadda da kai ka je continent ɗinka ko eh, ciyar da kenan ko ta Afirka a mm, yadda da kai mm. sannan kuma yawwa nahiya sannan daga nan ka kai duniya inda ake kira Paralympic Games. Allah Allah da a matsayina na wanda ya kirkiri wannan wasa babban buri na yau in ana buga wannan wasan a mataki na duniya gaba daya. Mana san ba ni ta ɗaya ba duk ɗan Najeriya da mai kaunar ci gaban nakasashe mm. za mu so mu kai abin da ina tabbatar maka duk wani wasa na nakasashe a duniyar nan Allah ba mai zaki fara so ka ba ko mai nisa ka mai mm. ka mata. Malam Misbahu sai Allah ya kai mu wani makon za mu ci gaba. A madadin wanda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham da duk wani wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala kamar yadda aka ji shi. Sai kuma ni da na gabatar Usman Ahmad daga nan sashin Hausa na murya Amurka Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. thank you na kasa ba za ta zama kasawa